jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu daga cibiyar mu ta darul hadisi salafiyya kasin babban malamin mu Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam wanda aka fi sani da Albani Zaria Allah ubangiji ya ji kashi da rahma a yanzu da muke magana muna yammacin talata ne wanda ya shiga daren Laraba wato ɗaya kenan ga watan Al-Muharram wanda yanzu mun shiga daren biyu ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina yau ya juye ya zama 1448 sarki ya tabbata ga Allah wanda ya daidai da 16 ga watan shida shekarar Bature 2026 wannan shine darasi mai lambar kaset na arba'in da tara insha Allah a cikin jerin biyar karatun wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha wallafa ash-shaykh al-allama Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin ibn Nuh al-Albani Allah ubangiji ya jika shi da rahma idan jama'a masu bibiyan masu cikin wannan darasi ba su manta ba a darasin da ya gabata mun gama karanto sigogin zikiri da ake yi a yayin sujuda ko kuma mu ce zikirorin da aka samo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yakan yin su a cikin sujjadarsa a cikin sallah har ma da waɗanda yake yi a sallolin nafila musamman sallar dare duk mun jiyo bayanansu malam ya kawo mana kusan lafuzza daban-daban nau'o'i mabambanta dozin guda goma sha biyu Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to mun fara bayani a babi na gaba wanda malam ya ce annahyu an qira'atil qur'ani fi sujudi anan ne inda lokaci ya kure mana da haka za mu sake tashi akan wannan babi insha Allah tare da cika mana wasu alƙawurra guda biyu da muka ɗauka a baya sai dai kafin sannan ah, kamar yadda muka ji a cikin sanarwar kwanan wata mun shiga wato watan al-muharram wato wata na farko a cikin lissafin watannin musulunci wanda wannan ya alamta an shiga shekara ta 1448 to ina son mana tambayi ne akan abubuwa da dama da mutane sukan yawaita maimaita tambaya akai shine ina hukuncin murnan bikin shigan sabuwar shekara na musulunci irin wannan saboda an samu wasu wanda suke mai da irin wannan rana ranan murna ranan biki wanda yake zagayawa a duk shekara to menene matsayin musulunci game da wannan domin musulmi a ka'idar shi shine baya aikata komai da sunan addini sai in shari'a ne ta shar'anta mishi kamar yadda malam Abdulrahman al yake faɗi ko cewa walu ma yajibu 'ala al-mukallaf tashihu imanihi can sai yake cewa a kuma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aini abin da yake wajibi akan kowane musulmi idan ya balaga to ya fara inganta imaninsa kaga al-aqidatu at-tauhid awwalan ya gyara aqida da tauhidi sannan ya san da me zai gyara abubuwan da suke farilla a ainihin wato a ibadojinsa yace kaman sallah kaman azumi da makamancin su to sannan sai ya tafi can sai ya ce wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukum fi to a musulunci baya halatta ka aikata wani abu da sunan addini sai ka san menene hukuncin Allah a kansa shin wannan abun wajibi ne to zaka yi shi mustahabbi ne shi ma ana son ka yi halal ne shi ma kana da zaɓin yi in ka ga dama makaruhi ne to shi ana son ka nisance shi to idan ko ya zama haramun to wannan ba za ka aikata shi ba gaba ɗaya waɗannan kuma su ne ahkamu shar'iyyar hamsa hukunce hukuncen shari'a musulunci guda biyar duk wani abu da musulunci ya zo da shi ko musulunci ya magana a kansa to dole sai ya zan yana da ɗaya daga cikin waɗannan matsaya guda biyar in ko babu a cikin guda biyar ɗin to ya faɗa a cikin abubuwan da aka kirkiro kenan a musulunci shi yasa ba ta ma da muhalli la mahalla lahu min al-islam to wannan sai malamai su ce bid'a kenan to bid'a kuma shi ma ɗan uwan haramun ne ba a ba a bautawa Allah da bid'a dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarnin musu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin sa fa huwa raddun za a maida mishi da wannan aiki dan haka ihdathul amri fil islam bid'a ne ka kirkiro wani abu ka kawo shi a musulunci to wannan bid'a ne shi yasa ba za ka iya ce wannan abun wajibi ko farilla ko ɗaya daga cikin waɗancan guda biyar ba to abin da yasa muka kawo wannan cewa da ake yi murnan shiga sabuwar shekara na musulunci kaga shi an alakanta shi da addini kenan dan idan mutum ya yi irin wannan to yana fatan wani abu ne wanda ma zai samu lada to shin ya tabbata jama'a a takaice ba tare da an tsawaita wani zance ba babu wannan a musulunci kwata-kwata ba shi daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi saboda dalilai kamar haka dalili na farko sanin kowa ne Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin alqur'ani cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau din nan na cika muku addini Allah ya ce wa atmamtu alaikum ni'mati na ainihin wato cika ni'ima na akan ku wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarje muku musulunci a matsayin addini da za ku bauta mini shi to daga lokacin da addini ya cika a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har manzon Allah ya wafati duk abin da manzon Allah bai aikata shi a matsayin addini ba to ba zai taba zamowa addini ba sannan kuma za ku ga irin waɗannan abubuwan sahabban manzan Allah musamman kulafa ihirrashi guna khalifofinsa shiryayyu waɗanda suka biyo bayan shi su ma ba su aikata waɗannan abubuwan ba sai sa manzan Allah ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di ku riko da sunnata sannan ku lura da yadda khalifofin da za su biyo bayana su hudun nan ku lura da yadda su ma za su gudanar da addini bayan tafiya nan da haka duk abin da kuka ga sun yi ke a matsayin abin da na karantar da su wannan abin ku rike shi duk abin da kuka ga ba su ba shi mashiga a cikin addini ba to ya nuna wannan abin ba addini bane da na karantar sai a nisance su jama'a na fahimta ko to annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama farkon dawowar shi garin Madina ya zo ya iske Yahudawa suna ainihin wato shagali na biki a wani rana daga cikin ranaku Wanda Allah sallallahu alaihi wasallam abin sai ɗore mushi kai yace ma balul "Me ne samu mutanen namu ne yau murnan me suke shagalin me suke kowa ya ci ado ana ta tururuwa ana kaiwa ana komowa kowa dai ya san yanayin yadda in ana murnan biki yadda gari ke sauyawa ko to da annabi ya ga wannan shagalin sai annabi ya ce lafiya me ya same su su waɗanda suka daɗe da su a garin Madina sai suka baiwa manzon Allah labari cewa ai wannan abin dama duk sadda rana irin wannan ta zagayo a shekara haka suke yin wannan bikin suna murna ne domin wannan ranar a tarihin da malamansu suka ba su ya yi daidai da ranar da Allah ya kubutar da annabi Musa daga makircin Fir'auna a lokacin da ya nemi hallaka shi da shi da bani Isra'ila kowa ya san wannan kisan ko har Allah ya kai su bakin teku annabi Musa ya samu ya tsallake shi kuma Fir'auna aka hallaka shi to duk rana irin wannan in ya zagayo wanda kamar yadda zamu zo mu bayani a mako na gaba insha Allah shine zamu yi magana game da tasu'a da ashura to ranan ashura ita ce irin wannan yinin da suke wannan murnan bikin suna yi ne kuma saboda ranan ne Allah ya kusa da annabi Musa daga wannan makircin Fir'auna kuma Allah ya hallaka fir'auna a rana da haka suka mai da shi ranan biki ba tare da shari'ar su ta ce su ɗauke shi a matsayin ranan biki ba maza Allah sallallahu alaihi da ya ji haka sai ce ai mu muka fi cancanta da annabi Musa ba su ba dan su sun san daraja annabi Musa ne bayan addinin ma da ya zo musu da shi sun canza yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi masu sauya abinda Allah ya saukar zuwa son san ransu da son zuciyarsu da aka mu muka fi cancanta da annabi Musa fiye da su sannan har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iske su suna da wasu ranaku da suke yin birnan bikin irin wannan a ainihin wato a shekara akwai bikin nahrajan da nairu suna da waɗannan ranaku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk waɗannan da ake yi a jahiliya da maguzanci qad abdalallahu bihima yawman Allah ya sauya muku su da yini guda biyu ne Idul Fitri wa Idul Adha babban sallah da karamin sallah waɗannan ranaku a musulunci su ne ranaku kaɗai da Allah ya shar'anta a rinka yin gangani ana taruwa ana murna a wannan ranan a matsayin ranan biki ranan farin ciki kuma duk shekara in waɗannan ranaku suka zagayo haka za a ci gaba to amma in ba su ba to shari'a ba ta shar'anta mana yin wani murna ko biki a wani rana daga cikin ranakun shekara ba da haka kun ga wannan irin ranar da ake cewa ɗaya ga watan muharram na sabon shekarar musulunci annabi bai ambace shi ba don kun ga idul fitr shine murnan bikin sallah da ake yi karama a lokacin da aka kammala azumin watan ramadan ana shiga ɗaya ga watan shawwal sai a yi murna a ranar kaga ba ɗaya ga watan muharram ba ne sannan na biyu wanda ake yi kashe garin ranar da alhazai suka tsauko daga tsayuwan arafa wanda ake cewa hawa arafa ko Shi ne ranar goma ga watan zulhijja alhazai sun hau arafa tara ga wata yau goma ga wata sai mu murna mai farin ciki da Allah ya kawo mu wannan rana ko kaga shi ma ba cikin watan muharram bane to amma abin tambaya shi ne. me ya kawo wannan murnan biki da ake yi har ya zama yanzu in ma kana cewa ba daidai bane za a rinka ganin kamar kai ka zo da sabon abu zamanin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk ba wannan murnan bikin ba abinda zai tabbatar da wannan a tarihin musulunci har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wafati ba a lissafin wani abu wai shi shekarar musulunci babu wani har manzon Allah ya koma ga Allah innama ma kadai abinda aka sani na lissafi shine kwanaki mako guda wanda yake farawa daga ranar asabar ya cike a ranar juma'a wannan musulunci ya zo da wannan da haka akwai ranar asabar lahadi litinin talata laraba alhamis da juma'a waɗannan su ne sunayen sama a musulunci asab kamar yadda qur'ani ya ambata sai al-ahad sai al-ithnain as thulatha al-arbi'a sai al-khamis sai al-jum'a mako kenan musulunci ya san da wannan to sai kuma lissafi na watanni da Allah da kansa a cikin alkur'ani yace inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahra fi kitabillahi yace yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun to manzon Allah yana bayani akan wato arba'atu hurum dinnan sai yace salatun mutawaliyat watanni uku suna bin juna sai na hudun su wa rajab muzar watan rajab watan muzarawa to shi ma waɗannan watanni an san sunayensu kuma ana itibari da lissafi da su amma a ce wannan wata shine na ƙarshe wannan shine na farko da haka shekara ya zagaya ba wannan ba a zamanin manzon Allah jama'a ana fahimta ko to yaushe aka fara wannan lissafin shine a zamanin khalifancin Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara mashi yadda Umar a lokacin da gwamnatin shi ya ƙara ainihin wato faɗaɗuwa ya samar da wasu sabon tsare-tsare domin su sauƙaƙa mashi gudanar da gwamnati a lokacin ya ya kafa abin da za ka iya cewa kamar majalisun ainihin wato shugaban ƙasa masu ba shi shawara irin waɗannan ministerial appointment da kake gani a zamani ko a 'yan majalisa da makamancinsu to umar sai ya tsara wannan ba a lokacin sai aka ce akwai buƙatan a samar da wani tsari na lissafi wanda zai ba da damar a rinka suna cewa al'amari kaza a shekara ta kaza aka yi shi kuma ana fahimta ko to sai aka zauna majalisun shura na yi wato amirul na Umar ɗan Khattab Allah ya kara mishi yadda da manyan sahabban manzan Allah cewa to cikin waɗannan watanni da muke lissafi da su wani wata za mu ɗauka na farko ɗaya da duk sanda aka jawo da ƙididdiga ya zo kan wannan watan sai a ce to shekara ɗaya ya cika duk abin da ya faru a wannan lokacin za a iya rifaran a ce shekara ta kaza aka yi abu kaza kun ji dalili kenan to yaushe za a ɗauka kuma da ne za a ɗauki ma'aunin lissafin shekara jama'a ana fahimta ko da suka zo suka fara tattaunawa sai ra'ayi ya bambanta wasu suka ce abin da za a yi mu ɗauko lissafin wato shekaran da aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amalci to wannan lissafin wannan kwamitin ba su amince da shi ba saboda dalilai wanda babu lokaci zai za mu ambata da haka aka aje wannan wasu suka ce to abin da za a yi mu ɗauki lissafin mutuwan manzan Allah da haka duk abin da za mu yi fari sai mu ce shekara ɗaya bayan rasuwan manzan Allah an yi kaza shekaru biyu shekaru uku an fahimta ko ba nan ma sai ba su karɓi wannan shawaran ba saboda babban dalilin cewa wannan shekara zai rika tuna wa musulmai bakin cikin rasuwan manzan Allah da haka ba amince da wannan ba ba wasu suka ce to a ɗauki wato fatku makka a matsayin shine ma'auni cewa lokacin da aka ci maka da yaƙi to shine za a fara lissafi cewa shekara ta ɗaya shekara biyu bayan cin maka da yaƙi shekara uku shi ma ba a ɗauka ba daga ƙarshe shine aka yi ittifaki akan yadda kuke ji muke lissafi yanzu yanzu da muka sanar da kwanan wata kun lura da abin da na faɗi da na faɗi shekarar musulunci sai na ce shekara ta dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da takwas bayan ne bayan hijira to kun ga inda aka yi ittifaki kenan sai suka ce mu ɗauki hijiran manzan Allah to mana saboda wannan hijiran da annabi ya yi ƙaura ya bazar maka ya dawo madina to wannan wani al'amari ne da yake alamta wani ɗaukaka na musulunci daga ƙarshe sai aka ittifaki a wannan da haka sai suka ce to mu ɗauka yanzu daga sanda annabi ya yi hijira zuwa yanzu shekaru nawa kenan shine suka yi lissafi shekaru goma bayan hijirar manzan Allah na biyu wa fati abubakar ya zo ya khalifanci shekara ɗaya da watanni Umar kuma yanzu gashi na cikin mulki to daga nan ake cewa shekara ta kaza bayan hijira Kuma ana fahimta ko to wannan na daga cikin sunnatu khulafa'ir rashidin da annabi yace ni riko dai da aka kara wani sakare yazo ce, ai wannan ma bid'a ne Da annabi bai yi ba yanzu ji muka karanta annabi yace alaikum bi sunnati wa sunnati man khulafa'ir rashidin da haka Umar su suka yi da su Aliyu da su Uthman Abubakar ya rasu shi a lokacin to daga nan aka fara lissafi shi yasa yanzu da muke magana to ya dace da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas da hijiran manzan Allah daga barin Makka kun gane lissafi yanzu ko to kun ga ashe ɗaukan Muharram a matsayin da shi za a rinka lissafin shekaru da kuma wannan ka'ida na shekarar bai ma zo a zamanin manzan Allah ba da aka cewa za a yi murna saboda zagayowar shekara wannan ma ba shari'a musulunci ne kwata-kwata don sanda aka yi wannan an riga an kammala addini an riga an ce al-yawma akmaltu lakum dinakum jama'a kuna fahimta ko da haka yin wannan murnan bikin kuma gashi manzo Allah yake bukukuwa da Allah ya shar'anta mana guda biyu ne kuma ba wannan a ciki da haka manyan malumma na musulunci musamman irin malumma da ainihin wato suka gabata har zuwa malumma na zamaninmu sun yi maganganu akan wannan murnan biki da ake yi ba a fara yin shi ba sai a zamanin da wasu 'yan shi'a suka samu ƙarfi suka kafa gwamnati a matsayin su ne ainihin wato a daula lokacin ana cewa daular yuna da kuma yuna su suka ƙirƙiro waɗannan bidiyoyi a zamanin sa aka ƙirƙiro bida'ar wato murnan haihuwar manzon Allah maulidi da ta zama mutane annoba a yau a lokacin aka ƙirƙiro wannan ma sai sa shi ma ba addini bane jama'a domin kaga shi ma a shekara ake refreshing murnan ranar ko shi ma ba shi daga cikin abin da shari'a ta zo da shi da aka yi uwa masu albarka manyan malamai malaman lajjatu da'ima da su malam usaimin da su bin da makamancinsu suka ce wannan murna da mutane ke yi har a samu wasu ƙasashe da sunan suna ganin ainihin wato su musulmai ne su ma ɗauki rana a matsayin ranakun hutu na aiki a gwamnatance sannan a je ana wasu taruka na musamman ana fareti da 'yan islamiyyu da 'yan makarantu duk wannan ba musulunci bane jama'a dan ji yadda al'amarin ya zo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd da haka jama'a wannan shine a takaici ba daidai bane wannan bikin murna to sai suka ce to ina hukuncin gaisuwa cewa barkanmu da shiga sabon shekara <laughs> shi kuma wannan fa suka ce ai taba'un lil asli taba'un lil asli ai abin da ya rushe daga asali mara tushe shi ma ya rushe na ba ta gani shi abin da za a yi bai da asali to ina kuma gaisuwa da ka shi ma gaisuwar da za a bashi shi yafi amma malam usaimin yana da ra'ayin cewa inda wani zai zo ya gaishe ka to ba laifi kai ka amsa mishi amma kai kakka fara gaida wani cewa barka da murnar sabuwar shekara ya yi hujja da umumin cewa idan aka yi wa mutum gaisuwa idan ku yi cin bi tahiyyatin sai ce fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha da haka yana ganin wannan gaisuwa tunda kuma ba na abu ne da ya samo asali daga kafirci ba irin na new year da christmas shi wannan ko amsawa ba a yi don shi ya samo asali ne daga wani abu na shirka da Allah maɗaukacin sarki da haka malam Usaimin shi yana ganin ba laifi in wani ya yi maka saboda rashin sani ka amsa mishi saboda wannan ya baka daman kai mishi nasiha cewa amma ba a yi Allah ya sa kun fahimta kaga wanda ka amsawa zai ji kana kana ji da shi ko sannan kai mai nasiha zai fahimta amma in kai banza da shi <laughs> to kaga baka bashi daman ya iya sauraron ka ba wallahu a'ala wa a'lam wannan kenan ina fatan an warware wannan ko to sai matsaloli da muka ce za mu tashi a kai a ƙarƙashin waɗannan a na'am Eh a ai misali kamar yadda muka faɗi ba sai an mai da shi biki ba tunda kaga a shi musulunci yana da ka'ida ne sai abinda ba shi musulunci ya ce ku yi ba to kai duk yadda ka kyautata shi ko kake gani yana da wata fa'ida ba zai zama dalilin yin shi ba ina fata an gane kuma kamar yadda ka ambata wanda aka yi ta yi tun a baya wani promotion ya kawo din ya kawo ba to in musulmai kawai suna son su yi amfani da littafin in ramadan ya zagayo ba a yin ramadan ana yi in watan zulhijja ya zagayo ba a zuwa aikin hajji so waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ayyana su a matsayin sha'air na addini a addini a cikin wanda ba a ce ai komai ba kada yi komai za mu zo mu ji kamar yadda ce mako mai zuwa a cikin watan al-muharram menene addini ya shar'anta mana shine za mu zo mu magana game da azumin tasuwa da ashura su ma da bidiyoyin da aka alakanta da su insha Allah Allah ya sa mu dace kamar yadda muka karanta a wannan da malam yace annahyu an qira'atil qur'ani fi sujud dama an ba kuma ta ba muka ce sallah gaba daya tana da gaɓoɓi ne guda hudu kun tana ko gaɓar farko shine tsayuwa da ake yi gaɓar sallah ta biyu shine halin ruku'u da abubuwan da ke alaka da shi gaɓar sallah ta uku shine yanayin sujuda gaɓa ta hudu ba shine zama to duk a sallah zaka ga baka wuce ɗayan waɗannan gaɓoɓi guda hudu ko dai kana tsaye ko kana ruku'u ko sujuda ko zama to kowanne shari'a ta karantar da yadda ake yin su da me ake yi a cikin su to a gabar sujuda akwai abin da aka karantar ake yi menene su ne muka gama bayani da haka wannan ba muhallin karatun qur'ani bai? kaji abin da ake cewa to yanzu kamar yadda muka ji din nan kowa ya san babu zance mai daraja kamar alqur'ani to dan me ba za a karanta qur'ani a cikin sujuda ba bayan qur'ani na da daraja saboda shi addinin da aka ce ka yi bai karantar da cewa a karanta ƙur'ani a sujuda ba ga hadisin mala yake wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yanha an qira'atul qur'ani fi ruku'i was Ya yayi hani ko yana yin hani game da karanta alqur'ani a halin ruku'u ko sujuda da haka qur'ani a gaba sallah ɗaya kawai ake karantawa shine a tsaye ku rike wannan zai taimake mu wajen fassale matsala ɗaya daga cikin matsalolin da za mu tattauna da haka a halin ruku'u ko sujuda ba a karatun alkur'ani me ake yi in aka yi ruku'u ko aka yi sujuda sai malam yace wa amuru bil ijtihadi wal wani min ad-du'a abinda manzon Allah ya umarni shine a kwadaitu wajen yawaita addu'o'i da ambatan Allah shine annabi yake cewa amma ruku'u fa'azzimu fihi rabb a ruku'u to girmama Allah ake yi to menene girmama Allah sai mu duba shi manzan Allah da ne ya girmama Allah su ne abubuwan da muka ji na azkarun ruku sai ka ɗauka daga ciki sai ka yi in ka zo juda fa shi kuma aka ce amma sujudu a cikin jara fa sai aka ce fa aksiru addu'a ku yawaita addu'a me yasa sai manzan Allah ya ce saboda a wannan yanayi ne da ya dace a amsa addu'a da kuke yi jama'a an gane ko ne ke cewa والإكثار من الدعاء في هذا الركن أن فأيتد يويت الدعاء وأن الركن كما مضى كما يبدأ من وأن بياني الوقت عندما يكي كرنت باب الركوع في الركوع جاينا شيء وكان يقول من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا شوى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد yanayi da bawa ya fi kusantan Ubangijin shi, ma'ana duk cikin hai'anka lokacin da kake zamowa dab da dab da mahalicinka sai manzo Allah ya ce wa huwa sajidun shine idan ka faɗi kai sujudan kaji sai yasa aka matsa wajen yi maka bayani yaya ake sujada gabobi nawa ake son kai sujada da su ina ake son yatsun hannunka su kalla yatsun kafafunka ya zaka kwantar da su goshinka da hancinka yaya zaka aza su ya ake son ka ba da tazara tsakanin cinyan hannunka da gefen jikinka duka sai da aka karantar tsawon sujjadan ina ne ake son ta kai me yasa ba a son ka takure duk sai da aka yi maka bayani saboda yanzu fa kana gaban rabbul na ne to da halin da bawa yake kusantan ubangiji kamar lokacin da ya sujuda kuma mun gano wannan da kyau ko to sai manzan Allah ya ce to da ka samu wannan opportunity din sai ce fa aktiru du'a ka yawaita addu'a domin ga ka a gaban wanda yake karban addu'a dan girman Allah ya wa masu albarka idan muka fahimci wannan sirrin da manzan Allah ya gaya mana akwai wani bukata da mutum zai ce wai yana so ya roƙi Allah da ba zai san lokacin da ya kamata ya gaya wa Allah shi ba manzan Allah ya ce ku yawaita addu'a fihi a wannan yanayi na sujura to nan ne sai muka ce matsaloli guda biyu wannan cewa fa aksiru du'a ku yawaita addu'a shin wannan ya nuna addu'a kowane iri mutum zai yi a daidai lokacin sai ka tuna matsaloli da kake son Allah ya biya maka su sai kai ta kwararowa ko ko akwai wasu addu'a ne ayyanani to malamai sai suka yi maganganu guda biyu wasu malamai suna ganin da annabi ya ce fa aksiru du'a ku yawaita addu'o'i alifun da lamun ɗin nan listigraka jinsin du'a'i ya gane duk wani addu'a ana fahimta ko don haka duk wani addu'a da kake son ka yi ka shigar wannan shine maganganu wanda yi wato irin su alimamu malik suka yi da su abu hanifa kafin shi imamu shafi an ce kamar shi ma yana da ainihin wato wani fatawa makamancin wannan an gane wannan da ke ko wasu malamai su kuma sai ba su fahimci abin da ake nufi kenan ba kafin mu zo kan waɗannan su kansu malaman da suka ce kowane addu'a ka yi to su ma kuma sai suka yi istisna'i sai suka yi togaciya suka ce amma banda addu'a da za ka yi na ainihin wato a mugunta ga wani ɗan uwanka da kuma addu'a na abin da yake mara kyau Allah ya sa an gane kamar misali mutum sai ya ce aikin da an ce kowane irin addu'a in ya addu'a dama ya ga abun wani da yake son ya sata sai ce ya Allah ka bani sa'a yi satan nan <laughs> yawa sai suka ce banda addu'an saba wa Allah banda kuma addu'a na dan wani to kaga su ma din dai sun yi to gaciya dan kenan ya nuna addu'a din ba istigraqi jinsi du'a bane sai da su ma kai to gaciya to amma duk wani abu da bai saba wa Allah ba da kuma ba na mugunta wa wani ba ko yanke zumunci suna ganin indiya addu'a ne mai kyau ma'aru, to kana iya yi da haka kana son Allah ya biya maka bukatan wata budurwa da kake son ka aura ga wani ya zai maka me ake cewa ma eh eh <laughs> ina wata an gani ka zo kai sa shi addu'a sai <laughs> Allah ka sa ta daina sauraron shi To irin waɗannan addu'o'i suna ganin kana iya yi ya Allah ina neman admission ga na nemi jami'an Madinan nan karo na sha ɗaya kenan to a na sha biyu ya Allah karfa sunana sun ce duka na iya yin waɗannan to waɗannan malaman ka ji ra'ayinsu wasu malamai kuma da suka zo sai suka ce a'a su kuma suna fahimtar alifun da lamun din nan da ya zo ba wai ana nufin istigraqi du'a'i ne kamar da waɗannan malaman suka faɗi ba yana komawa ne zuwa ga waɗanne irin addu'o'i aka samo daga manzan Allah sallallahu alaihi to irin su ne zaka zaba daga ciki sai ka yawaita yin shi jama'a gane wannan da ko to gaskiya kamar yadda nace tabbas waɗannan fassarorin da kuka ji dukkan bangarorin malaman ijtihadi suka yi ba wanda yake da nassi karara da yake goyon bayan nashi ra'ayi wa irin wannan muhallin shine ma damar ba mutum ya zo da nasi kafa'i ba to ba za ka iya ture maganin shi ba to amma kuma ka dubi su waɗanda suka yi maganganun da ne suka yi ƙoƙarin goyon bayan ra'ayinsu sai ka ga nuwa suka fi nauyi to sai ka karkata akan na waɗanda suka nauyi shi yasa kamar da muka faɗi tun a lokacin rukuyi ni kan na ce ina ganin waɗanda suka ce a taƙaita a na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dalilan su ya fi nauyi a mahangan da na gani saboda abinda zai tabbatar da wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ce sallu kama ra'aiti muni usalli zai goyi bayan haka shi kanshi manzon Allah ne ce ku yadda kuka ganni ina yi to sai ga sahabbai sun ba mu labarin abin da annabi yake yi Allah ya sa mun gane to kaga in ka takaici a iya wanda aka bada labari daga annabi to kai sallanka tafi kama da ta manzon Allah amma kai da zaka ɗauko wasu addu'o'i da ba a ce annabi na yin su ba ko da kayi sallah amma ta ga a daidai wannan gaban baka irin na manzon Allah da ba a samu wani addu'a ko ɗaya daga annabi ba to da sai a ce maka tafaddal kai ma kai wanda kaga tunda kowa ma wanda ya ga dama yake yi amma ga na manzon Allah an ruwaito maka ɗaya biyu uku hudu har dozin amma kuma duk kai ba su maka ba sai kayi naka ko mu fahimta jama'a amma har yanzu kamar yadda nace ba ma ture ra'ayin waɗancan malaman dan manyan malamai ne hidai. ina fata mun fahimta a zamani akwai irin su malam Usaini suna da waɗannan fatoyi Allah ubangiji ya gafarta musu kuma kada ku manta dama manzon Allah ya bai wa malamai daman su yi ijtihadi a irin wannan muhallin ijtihadin su kuwa shine zai ainihin wato nuna ƙarfin ƙunduwansa a ilimi ɗin da kuma tsoron Allah su a nan ne manzo Allah ya ce duk wanda ya dace da abin da yake daidai da ba a yi bayani ba sai Allah ya bashi lada biyu wanda ya kuskure kuwa ba za a zarge shi ba lada ɗaya za a bashi to amma sai ka ga dalilan su wane ne za su fi taimaka maka kan abin da yake daidai to shine kamar yadda muke kawowa kun ji dalili na farko da yasa nake cewa wancan da suka ce ka tsaya iya waɗanda annabi ya rawaito ya fi ƙarfi kun ji na ɗaya na biyu hadisin sahabi muawiyah ibn al-hakam as-sulami wanda al-imam ya fitar haka al-imam abu dawud al nasai shi ya fitar a cikin sunan al-mujtaba an fahimta ko as-sugra din shi kenan kamar da imam malik ya fitar a akwai hadisan suna na a cikin musnad na imam ahmad wasu sun fito da hadisin cikakke wasu bangarori muawiya ibn al-hakam wata rana yace na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai na yi sallah tare da shi muna cikin sallah fa'a fasa kawai daga nesa sai na ji wani mutum ya atishawa shatan ya ce to ni an koya mana cewa duk sanda musulmi ya atishawa ka ce mashi ya rahamukallah da haka da ƙarfi na sai na ce ya kalla? ana cikin sallah ya ce sai gaba ɗaya masallata sai suka yaigo suka kwalo min ido sai ne ga kowa ana kallo na sai na ce a ah, ma ba lafiyan ku me na kallo na Yace sai suka kama dukan cinyansa haka Yace sai na fahimci suna min isharar in yi shuru ne Yace ce to da na gane haka sai dai na dake Yace da aka idar da sallah yace ce manzan Allah sai ya waigo shi da kanshi yace ce bi abi huwa wa ummi kai manzan Allah Yace ban taba ganin malami irin manzan Allah ba Yace wallahi ma hataka ni wa ma zarabani wa ma sabbai manzan Allah bai kyare ni ba bai duke ni ba bai zage ni ba cikin natsuwa yace kaga inna hadhihi salah la ya la biha shay'un min kalamin na. kaga wannan sallar zan cittukan mutane baya gyara sallar nan a riwayar al-Imam Abu Dawud yace la hillu baya halata ku kiyaye wannan lafazin haka a lafazin al abu dawud la yahillu fiha shai'un min kalamin na ba abin da ya halatta na wani zance daga cikin maganganun mutane manzo Allah ya ce inna ma hiyal tasbihu wa tahmidu wa qira'ati al abinda kada yake shine tasbihi da hamdala da karatun qur'ani yace sai manzo Allah ya min nasiha sai na gane kuskuren da nayi yanzu ku duba yarhamukallah ba shi daga cikin abinda shari'a ya ce a yi amma ka ga yanzu a cikin sallah annabi ya ce kalamun na sai ya kira shi da kalamun na kenan wani zance ne wanda wajen sallah yake annabi ya ce kada yi kaga ashe a nan ma ana jiye maka tsoron kada ka zo kana yin wani addu'an ka. ya zama kalamun nas ne zai shiga ciki wannan na da cikin kurakuran da muke ta nasiha a kai musamman a cikin alƙunuti da mutane suke yi a watan Ramadan. Idan aka zo alƙunuti, kun san zaƙewa da ake wuce iya addu'an nan da manzan Allah ya karantar shi ma yana iya faɗawa cikin wannan? Shi yasa aka ce in za ka yi alƙunuti a sallah ka tsaya iya lafazin da annabi ya karantar da jikan shi. Ƙunutul mutum shi ne Allahumma hadini fi man hadai wa asini fi man afai zuwa ƙarshen shi. Kana gamawa kai ruku. Haka aka ce sahabbai suke yi. aka ce sai azumi ya kai goma sha biyar sannan ne wani lokacin suke karawa da salatin manzan Allah amma yanzu za ka zo an zo alkunuti wani limamin har rubuto fuluskar zai yi Guda goma sai ya gama karancewa gaskiya wannan ya saba wa abinda a zahiri yake daidai wallahi da aka limamin ku ji tsoron Allah ku gyara ko wani bawan Allah da yake bani labari ya ce limamin ku. sai ya awa biyu daɗe wanda ba yi a sallan ba sai ya a kunutu kaga wannan ya kwasa da yawa za mu zo mu je a gaban bayanin na nabi an fahimci wannan to kaga wannan hadisin shi ma zai iya goyon baya kada mutum ya shigo da wani baran zance a cikin sallah amma duk da haka kamar yadda muka ce su waɗancan malamai su suna ganin a'a tun da annabi cewa ya ta'affiru du'a to a bar abin da faɗi amma mu har yanzu muna cewa ko da hakan ne to ka tsaya iya na manzon Allah ya fi maka zama lafiya ina fata an gane Shi ne ka'idar da malamai suke cewa idan aka yi saɓani a kan matsala to ka koma akan abin da zai fi maka rufin asiri wanda babu saɓani a kan wannan don su waɗannan malaman dama ba sa shakka akan cewa ka yi na manzan Allah abin da suke cewa shi ne ka iya karawa da wasu addu'o'i mai kyau to ga in ka tsaya kan asali to ka kubuta in an je dama ba za a ce me yasa ka tsaya kan wannan ba amma an tambaya ka ce na annabi ne shi kuma ƙarin koda ya halatta ba za a ce maka me yasa baka yi ba to amma in bai halatta ba za a ce maka me yasa baka yi ba sai mu a kuma mun fahimta to wannan shine wajihin da muke gani amma muna ƙara maimaitawa kaga in ka fahimci bayanin a wannan tsarin za ka gane ashe matsala ce wadda take da saukin mu'amala ba matsala ce wadda zai sa ku raba masallaci da wani ba cewa ai kai ka ce a tsaya iya na annabi shi ya ce a ana iya karawa ka ce mishi dan bid'a waye kai Ka ji manyan malaman da suke wannan fatawa to ba wai dan a bane an fahimci wannan da ke ko fahimta ne kuma a irin wannan ba ka iya ture fahimtar wani abin da ya faru kenan a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai la anna ahadun al-asra illa fi bani quraiza annabi ya ce kada wanda ya salla al-asr fi bani quraiza ana kan hanya sai lokacin sallah ta yi sai wasu suka ce mu tsaya mu sallah sai wasu suka ce a ba ku ji annabi ya ce kada wanda ya salla ba sai mun kai ƙauyen su suka ce a annabi yana nufin mai sauri ne sai suka fahimci wannan su kuma suka ce a zahirin hadisin annabi ya ce illa fi bane quraiza ne mutum dan <laughs> zahiriya kenan da haka sai suka rabu biyu waɗannan suka ce a mu da gaskiya ka'idar inna salata kana al mu'mina kitaban mawquta in dai lokacin sallah ya ba abin da zai hana yi da haka mu za mu tsaya mu sallah su kuma suka ce muna nan kan maganar manzan Allah sai suka yi gaba waɗannan suka yi sallah waɗancan ba su yi ba sai da suka kai da annabi ya iso ya same su sai suka ce ya manzan Allah kafin a ci gaba da komai akwai matsala sai Allahu akbar wannan na daga cikin nizar da sahabbai suka samu akan kowa su duk wani sabanin sa annabi yake fassale musu shi kaga mu ma da annabi na raye yanzu wani shege ya isa ya samu sabani tun za mu tura wani madina ko ba mu da halin zuwa duka tsakani da Allah da ba ko kuwa to amma yake yanzu da yake ba manzo Allah malam wani ya buga mu nan wani ya buga mu nan sai mu ce malaman na ruda mu <laughs> Allah ya sa mu dace to almuhi ashahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me ya faru suka ce ya manzo Allah da kace mana kada mu yi la'asar sai bani quraiza muna kan hanya muka ga lokacin sallah yayi sai muka ce a tsaya sallah su wani kuma suka ce a sai mun je annabi yace to ya aka yi muka ce mu sai muka tsaya muka yi sallah mu ku kuma ba suka ce ya manzo Allah kai fa kace sai an kai bani Uraiza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce sai murmushi akan maganganun bai ce wani kai kai daidai ba bai ce wani kai kai kukure ba sai ya basu haka ashe akwai muhallin a bar mutane su yi ijtihadi akan maganan da bai zo kakan ba to irin shi ne wannan jama an gane haka ina ganin daga yau ba wani ƙara rikici a wannan matsala ko Allah ya samu dace sai matsala ta yi. wanda muka ce za mu tattauna kun ji a wannan gabar manzan Allah ya ce a halin sujuda bawa ya fi kusanci da ubangiji fiye da kowane yanayi a rayuwa da haka ku yawaita addu'a to sai wasu malamai suka ce to yanzu wannan hadisin da hadisin da muka karanto a baya a lokacin da wani sahabi ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyus salati afdal wani gaban sallah ya fi falala daga cikin gabobin nan guda hudu shin yayin da mutum ke tsaye ko lokacin ruku'u ko sujuda ko kuma zama ayyus salati afdal sai manzo Allah ya ce afdalus salati tulul qunut gaban sallah mafi falala shine yayin da mutum ya tsaya a tsaye ya dade yana karatu a tsaye shine yafi falala da haka malaman da suka zo sai suka ce to yanzu wannan hadisin da wancan kamar suna rigima akan falala wanne ne za a ɗauka wanda ya fi yanzu kai tsaye malamai irin su abu hanifa suka ce su sun tsaya akan wancan da yake tsulul kunut da haka lokacin tsayuwa da kake karatun qur'ani shi fi falala saboda ne abin da kake karantawa a tsayen shine abin da yafi komai da zaka faɗa shine qur'ani kaga a ruku da sujuda kuma an ce ma kaka karanta Qur'ani da aka tsulul qunuti afdalus sala ba sallan da yake salala kamar mutum ya dade yana ta karatu shi yasa kaga manzo Allah in ya fara sallar dare mun ga ji irin dade wanda yake yi jama'a ana fahimta ko wannan yasa kaji Allah ya yabi sallar asuba yabo na musamman a Qur'ani Allah ya ce wa Qur'anul fajr musamman Allah ya faɗi wannan saboda daɗewa da ake yi ƙari kan sauran sallolin a sallah asuba to daɗewa mai ake karantawa ƙur'ani da aka waɗannan malamai suka ce a wannan halin tsayuwa ya fi na sujudan nan waɗannan malamai su kuma sai suka kara duba hadisin nan da kyau suka ce ku fa duba fa cewa annabi yayi aqrabu ma ya kunu abdu min rabbihi yanayin da bawa ya fi kusa da ubangijin shi kai gaskiya yanayin su juda ya fi falala a sallah <laughs> annabi ya ce wa huwa sajidu a hali yana sujuda da haka su suka yi hujja da wannan hadisin suka ce sujuda ya fi tsayuwa sallah to kai yanzu wanda ya fi falala ina tambaya <laughs> wasu malamai su kuma da suka zo irin sa al-Imam Ibn al-Qayyim sai suka daidaita al'amarin suka ce abin da ake nufi shine idan abin da ake karantawa ne to halin tsayuwa da daɗewa a tsaye to ƙur'ani da ake karantawa a tsayuwa shi yafi amma hai a yanayi yanayin sujuda yanzu ba ana magana abin da ake karantawa ba yanayin yanayin sujuda ya fi yanayin tsayuwa falala amma abin da ake karantawa a tsaye ya fi abin da ake karantawa a sujuda falala su sai suka daidaita al'amarin sai suka warware matsala kaga matsala ya fita yanzu ko dan haka abin da ake so kai yanzu in ka zo sallan ka to yi kokari ka ci moriyan duka waɗannan gabobin falalan in kana sallah ka daɗe kai karatu a tsaye musamman sallar dare da haka yanwa mu daina wasa da sallar dare kuma mu yi karatu karatu mai tsayi ko da baka da hadda da yawa in kana iya karantawa qur'ani ɗauka musafi ka karanta ya halarta in ma ba za ka iya karatu ba amma ka iya wasu shirori. kai ta maimaitawa sai ka ji ka gaji akwai sahabin da ya sallar dare gaba daya da suratul ikhlas mun karanta a baya ko kuma tsayuwar shi tayi ina fatan jama'a gani da aka kai kai kokari ka ci moriyan gabobin duka in kuma ka zo jida to sai ka ainihin wato yawaita addu'a kuma a jida to ana fatan da wannan za ka haɗe dukkan falalolin kuma ainihin wato ka samu abin da ake bukata wallahu a'la wa Ala. Allah madaukakin sarki samu dace waɗannan su ne basuka da muka ɗauka da aka yau za tashi inda mala yace ifalatu sujudi ka sujuda wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaj'alu sujudahu qariban min ar-ruku'i fi tul Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yana kusanta dadewan shi da zai yi a sujuda ya zo kusan bai ɗaya da daɗewan da ya yi a ruku da haka hai a ruku da juda, to ana son ka daidaita daɗewan an gane wannan da ke ko a nan ne za mu zo mu ƙara mana wancan tabi da muka fara tun baya cewa akwai wani kuskure da masallata wasu suke yi mutum yana sallarsa yana daidaita tsakanin sujudarsa da ruku'u amma in ya zo jada ƙarshe sai ka ga wani irin daɗewa da zai bambanta da duka sauran kuna lura ko to ina ya samo dalilin wannan ba sunna ba ce kawai wani wahayi ne kawai da ya zo wa mutane a zuciya kawai sai suke yi so in za ka irin wannan daɗewan to ka faro tun farko ya zama duk sun tafi bai ɗaya babu wata sujuda da annabi yake bambantawa da saura da ka ku kiyaye wannan wa rubama balaga fil ifala li amrin aridin to kaga wannan shine abin da ka iya faruwa na yi wato wani a uzuri idan wani yanayi ya kasance ana cikin sallah wani al'amari ya bujuro to wani lokacin manzan Allah sai ya daɗewa wanda ya wuce al'ada har su sahabban su fara jin cewa kai anya ba wani matsala kuwa annabi ba haka yake daɗewa ba kasan duk wanda yake bin limamin sallah yakan iya daidaita irin abin da yake expecting na daɗewan sallar. limamin ko wajen ruku'u ko sujida daga ciki misali idan annabi yana ruku'u sai ya ji kaman wani ya shigo yana tafa zai zo ya riski wannan ruku'u to tsaye biyu jefi jefi haka annabi ya nan iya ƙari na daɗewa saboda wanda ya zo ɗin ne ya riski wannan gaba an fahimta ko to amma wannan ma ba shi ma ba wai zai zama al'ada ba ne Allah sa an fahimta don mutanenmu ana karanta nasoci amma ba a yin aiki da su yadda ya dace yanzu mu sai suka ɗauka wai duk sanda ka ji wani yana ta wa to ka daɗe kawai ba haka ake yi ba shi yasa har mu mamun ma sai muka zama lalatattu da mutum ya ji ya ruku sai ta buga kafa wai yana ga wa liman ya gane fa <laughs> wallahi ba daidai ba ne. shi wancan da ya faru wani almun ne aridun it is unusual kawai aka ji wani ya zo a makare amma mu duk sallah sai an samu makararru wani kace ba ka jarabe wani yanzu ba a gama sallah to ba daidai ba ne a kai ko da yaushe ina fata an fahimta sai in an gane cewa wani yanayi ne wani abu ya sa wani ya zo daga baya wanda bai saba ba to amma kuma haƙƙin masallata ya fi girma fiye da haƙƙin wannan makararren da haka idan makararru ya zama wannan ɗabi'an mutane ne to kan ma ka damu da su kana gama iya tasbihin da kai niyyar yi ka miƙe kawai gobe yana son ya samu ya zo da wuri ko kun fahimta to wannan da ake mai da shi al'ada kuskure ne jama'a ba adatan bane li amrin aridi wani abu ne da zai fado jeji haka to hakan ya taba faruwa a lokacin sujuda ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sujjada wata rana sai wani al'amari ya kasance sai sahabbai suka ji annabi kawai ya ki dagowa da dama sai da suka ce suka fara wani mummunan zato cewa lafiya ko dai wani mugu abu ya faru ne kai wani da ya kasa haƙura sai ɗago kai yana sai ga mai ke faruwa bari mu ji hadisi yace kama qala ba'd as-sahaba kuma yadda wani daga cikin sahabbai ya bada labari yace kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ihda salatay al-ashi manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi wata rana ya fito ya mana sallah ɗayan sallolin da ake yi na yamma az-zuhr wal-'asr shine sallar azahar ko la'asar su ake kira salatayil ashi kamar yadda ake kiran sallar magariba da isha salatayil asama ina fata an gane wa huwa hamilu hasanan aw husainan manzon Allah ya fito wannan sallar yana dauke da jikan shi alhasan ko husaini wannan shakka ne daga mai riwaya fa taqaddama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga wannan ya nuna ashe babu laifi idan mutum zai zo sallah wani yaro ya makale mishi ya taho da shi babu laifi an gane wannan da ke ko sai dai in ka zo da yaro sallah to ba wai kuma za ka shagaltu da hidiman yaron bane ka rabu da shi ya ta abin da Allah ya sauƙaƙa mishi sai kuma ka fuskanci sallan ka ina fata an gane amma ba wai za ka yi ta bin yaron in ya can ka bi shi a guje ba in ya dawo ka dawo in a dama yaro ba zai natsu ba kuma shi dama ba sallah ya zo yi ba ka san wannan ka fahimta kai ne ka zo yin sallah ka kyale yaro Allahumma sai in wani abu ne hatsarin gaske wanda zai iya faruwa gare shi ko ga masallatan to anan kana iya ɗaukan matakin ta ainihin wato kiyaye amma in ba wani abu ne na zo a gani ba ka kyale shi ko mun fahimta Ya ka zo ka ji yanzu din nan annabi ya shigo da alhassan ko husaini fa taqaddama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma wannan ba wai so ɗaya annabi yake ba annabi ya taɓa shigowa ma da umaima wata jikanyan shi ne ita ma irin haka an fahimta ko haka ban suka sifanta yadda annabi yake yi ita wannan yarinya ce da zama take yi da haka idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yi ruku ko sujuda sai ya ajiye ta in ya taso ya miƙe za a ci gaba da sallah sai ya ƙara ɗaukanta sai ya ruguma a gushi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gaba ya ja musu sallah fawa ba'ahu inda qadamihi al-yumna kun gani ko da annabi ya aje shi wannan yaro da ya shigo da shi a daidai kafan shi ta dama thumma kabbara lis-salati sai takbiratul ihram an gane ko fa salla sai ya ci gaba da sallah fa sajada baina zaharanai salatihi to ana tsakiya da sallar kamar an je raka'a ta biyu ko ta uku can tsakiyar sallah dai sai annabi ya yi ɗaya daga cikin sujudan sallolin shi to da ya wannan sujudan a falaha sai aka ji ya daɗe a wannan sujada sama da sauran sama da yadda yake daɗewa Fala shi wannan sahabi ne ba da labari ya ce farafa'tu <coughs> haka ne ko yace farafa'tu ra'si kawai sai na daga kaina to wani sahabi ne wannan wasu malamai suka ce shaddad ne an gane ko ibnu al Allah ya kara mishi yadda dan a cikin lafazin hadisin ba su fito da asalin sunan ba <coughs> afwan daga cikin malaman da suka yi a sharhin hadisin kamar ka karanta a hawamish na sunanin nasa'i ya yi wannan bayani cewa shajjabi ne binul hajj yake farafa'atu ra'si sai na daga kaina min bainin na ina tsakankanin mutane daga kai bari dai ga me ke faruwa fa idza sabiyu ala zahri rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama huwa sajid yace sai na hango wannan yaron da annabi ya zo da shi ashe shi ya ɗare gadon bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi ya sujuda sai yaro ya ga gazawa a shimfiɗe kawai sai ya ɗare wannan kuma zai alamta maka irin yadda manzan Allah yake da sauƙin al'amari har da yara ƙanana domin yaron nan alama annabi ya saba musu da wasa inda annabi zare musu ido yake yi kaga zai ji tsoron ya taɓa shi ma ko amma sai yaro ya haye kan gadon bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa huwa sajidun shi ko manzon Allah yana cikin sujada to barka ne ya faru yace da naga wannan lamari sai na fahimci to yau sallah kan sai yadda Allah ya da mu sai yace menene farajatu ila sujudi sai na koma sujada ta falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama salata yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya idan da sallarsa ƙalan nasu sauran mutane da basu san me ya faru ba sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah innaka sajadta baina zahranai salataka hadhihi sajda a cikin wannan sallar da muka yi can tsakiyar sallah kayi wata sujjada wadda baka saba yin shi ba a tsantaha ka tsawaita wannan sujjadan kwarai hatta zananna annahu qad hadatha amru kun gani ko suka ce wallahi sai da muka zaci wani abu ne ya faru kaga wani abu ba su dai faɗa ba amma dai wani abu kai ka gano da kanka au annahu yuha ilayka ko kuma tunaninmu na biyu ko dai mala'ika ne yazo yake maka wahayi a cikin sallah qala sai manzon Allah yace kullu zalika lam yakun kaga nan fa sun yi tambaya ne a fakaice cewa wai me ya faru ne sai manzo Allah yake bizzatan nan naku ba ɗayan biyu ba wani al'amari ne wanda kuke tunani ba ba kuma wahayi aka zo min da shi ba lakin walakin sai dai abin da ya faru ibni wannan ɗannan nawa irtahalani shi ya haye gadon bayana ai ittakhadhani rahila kaga irtahalani ya maida ni abin hawa an fahimta ko shi ne ya mai da yi doki kawai kaga annabi ya saba musu ya kwanta ta haushi suna ta sukutan sukutan doki ina fata an gane sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka manzo Allah yake rahama ga kowa shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana zaune majalisin karantarwa sai ainihin wato ɗaya daga cikin waɗannan yaran suka zo wajen manzo Allah annabi ya kan musu wasa har yana gwale musu ido jan da ke cikin fatan ido na ƙasa sai annabi yana nuna musu shi haka sai yara sai ta tsandarewa da dariya irin kamar ya ce kama shi kama shi nan ko wani da ƙauye ashe ya zo ya ci mamakin manzan Allah ya ce ya manzan Allah yanzu kake irin wannan wasa da yara ya ce wallahi ina da irin waɗannan yara ƙanana sun fi goma ya ce ban taɓa ɗaukar ɗaya daga cikinsu ba kai manzan Allah sai wai ga kan shi ya ce kai to arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jin ɗaya Allah na jin tausayin su ko kuma man la yarham la yurham duk wanda bai kai tausayi wallahi Allah ba zai ci tausayin ba ma'ana ba daidai bane ka zama wani wato zafi wa yara da yara sun ganka hankal cikin ya fara kadawa a ka zama free to yara za Allah aka ce har yara in suna wasa in ya zo wuce su sai ya tsaya musu sallama wannan duk sauƙin kan manzon Allah kenan ko kun san Anas ya taba bada wani labari mai ban sha'awa ce annabi ya taba aika na wata rana na ɗauko wannan abin aike sai na ga yara sa'anni na suna wasa irin yadda wasa yara ke wasa a angonni din nan Ya ce kawai sai na aje abin aiken manzan Allah sai muka ci gaba da wasa da yara manzan Allah shi kuma yana ta yana ta jira da ya ji ni shiru sai ya biyo <laughs> Ya ce kawai sai ya ganin cikin yara na yi nisa da wasa ya ce ban ankara ba sai na ji an kama mun kulli ana ina aike da aka yi maka <laughs> ya ce sai na ce abu ya manza Allah ya yi can na aji bari in je ya ce to yi marara yi maza ka je inda aka aike ka sai je ɗauki sakon ya tafi sai dawo manzan Allah in kai ka je ka samu yaro yana wasa yaya zai ɗauka mala'imukan mutuwa ne zo don wani mari da za ka yi mishi in ya fara tsara gudi-gudi <laughs> ba daidai ba ne gaskiya ni koyi da manzan Allah wannan shine sunna ɗin jama'a haka aka ce wa manzan Allah walau kunta fazzan ghalizal qalbi nan faddu da kana da tsauri ba ka da sassauci wallahi mabiyan nan naka duk da sai sun wace. da haka a matsayinka na shugaba a matsayinka na limami a matsayinka na wani abun koyi cikin al'umma ka zama mai sauƙin yanayi amma saboda tsaurin da wasu suke yi ba ma yara ba har dattawa da manya da suke rayuwa tare da shi za ga suna gudun shi wallahi wani za ga in mutane suka gan shi ko sallama ma suna shakkan su je su yi mishi saboda yana nuna wai shi wata tsiya ce shi wani ma ka yana tafiya yana babbuɗewa haka kamar zai banga da mutane ha ba hawin ala nafsik Allah ya sa mu dace wani ya taba zuwa ya gama zan Allah sallallahu alaihi wasallama wani ba kawai rana ana ce mushi ga munzan Allah kawai sai kama makyarkata kamar zai mutane ya yake lafiya hawwin ala nafsi ni ba ba malaika bane wallahi ni yar mace ce yadda aka haifi kowa ka aka haife ni kuma abin da kowa ke ci ni ma shi nake ci da zan ga gurasa yanzu zaka ga zan ci da aka kaka kaka wani panikin wannan aikin shehunan bid'a ne da barazana da tsorata mutane da haka ya ku ahalus sunna ku koyi da mai gidanmu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi to kun doji manzan Allah yake farsahalani shine wannan yaron ya dare bayana to me biyo baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fakaristu an a'jilahu hatta yaqdi hajatahu ni kuma sai nayi kyaman kada ya zama ni zan gaggauta shi bari in bashi sai ya gaji ya sauka da kanshi sai mu ci gaba da sallah da aka dama ina kusa da Allah ne gaggawa mai zan yi an fahimta ko kai annabi ya ci gaba da tasbihi kawai ci gaba da addu'o'i shi dama ana son a dade to ga wani dalili ya zo sai aka ci gaba <laughs> ina fata an gane sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a kun ji wannan hadisi kenan wanda al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi haka al-Imam Aini wato Ahmad da al-Hakim an-Naisaburi da Baihaqi da wasu malamai da dama kuma hadisi ne wanda yake ingantacce ya inganta ya ingancin shi ma kamar yadda hakim ya faɗi yace ala sharti shaykhaini Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa masu albarka gashi mun taho karshe karshen wannan jizi amma kuma lokacin namu ya kawo jiki tunda zake nuna mini lokaci da haka nan zamu saurara insha Allah sai Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai ya kai mu mako na gaba sai mu ci gaba akan wannan lafazin hadisin insha Allah da kuma bayanin tsawaitawa sujuda Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana albarka a rayuwa Allah ya ƙara mana fahimta a cikin addini Allah ya gafarta mana kurakuranmu ya ba mu ikon fahimta da sanin daidai kuma ya ba mu ikon yin aiki da daidai wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah